I'm kan zaɓe ya ɗauki holama da takarda ya ɗauko ta wadda karkashi yana rubuta wa kwankwasawa ranar tafiya a Kano har yana cewa gawuna shine limamin da zai jagoranci albashin watan Disamba Disamba da a iya cewa da alama sun ji ta kusa da aka saka nisa tare da jan kafa tinkis tinkis da nufin ganin sun dafe ingiricin wannan wata a ce su ne za su yi albashi wanda Jamil San ya ce yanzu sun zo da tsarin langwanni ko da yake ya ce ya za su yi su sani cewa kwace gwari ba hannun kuturu ba wuya ba sai an taru domin dai a irin wannan lokaci tun da dubu ya ɗauka wa ɗan fara kare ya saka shi a garken kajin jama'a to sai a jira zuwan jirin da amilodipin maganin hawan jinin zamani baya iya gigita shi ga wani ɗaya ginin Allah ne baya bukatar tokara ko na ginshiki ga dai Jamil San yanda yake bayanin yadda suke lankwandi wajen shigar da wancan korafi nasu. Abin da suka yi sun dawo koma baya ga al'amarin wannan zato da muka yi domin ita shari'ar Supreme Court wata biyu ce kwana sittin kacal ba za a wuce kwana sittin ba cikin kwana sittin din za a yi hukunci so bayan ita jam'iyyar nnpp an yi transmitting record nata a supreme court domin idan kai filin notice of appeal kana da kwana goma wanda za ka shigar da record ɗinka za a shigar da record ɗinka a kotun koli to an shigar da nasu bayan an shigar da nasu ran da aka shigar da nasu ran nan kuma lauyoyin abba suka shigar da nasu kaga sun ja wata kwana goma mm. wadda inda suna son a yi abin da sauri a karkare za su yi filin duk lokaci ɗaya tun da abu guda suke fighting for. Mm. Da suka yi filin nasu on 29 suna filin on 29 da haka suna da kwana goma wuzin a yi transmitting record nasu. Bayan sun idan suna kawo kuma hukumar INEC wadda mun san ba INEC ce ke karar ba su abba ne ke ɗaukar nauyin masu shari'ar INEC. Mm. su ma suka kawo nasu notice of appeal ranar talatin ga wata amma aka rubuta musu ashirin da tara mun yadda an dai cikin lokaci hmm. su ma suna da kwana goma nasu to idan za ka yi lissafi yanzu nnpp da suka yi fali aka transmitting record ranar alhamis to ranar alhamis din akwai kwana bakwai da suke da shi wanda za su kawo brief of asylum idan sun kawo muna da kwana biyar mu ma da za mu ba su a ansa namu mm. idan sun kawo suna da kwana uku su kuma da za su yi replying point of law mm. kaga da an gama wannan cikin satin nan biyu satin nan da ke tawowa mm. amma yanzu abin da zai delay namu ita da lauyan abba da suka yi filing ashirin da tara ga wata da na INEC 29 ga wata suna da kwana goma kafin a yi transmitting record nasu. Mm. Wannan kwana goma din idan aka yi transmitting nasu cikin kwana goma su kuma suna da sati ɗaya ran da aka yi transmitting daga ran na ya fara counting suna da kwana bakwai da za su kawo a brief of appealant brief nasu. Mm. Idan suna kawo kwana bakwai mukun muna da kwana biyar. So idan ka yi calculation waɗannan mutane suna jan wannan shari'an ne suna dilatatis suna yin baya-baya da uh, kwanakin da shari'a amma ba su sani ba kansu ne suke cutatawa. To menene hikimar yin hakan? A'a su hikimar su suna buƙatar allocation da zai duro eh, next month ya shigo hannunsu. Wato watan Disamba da kake cewa mai girma gwamna gawuna zai albashi suke so su za su yi albashin su kenan. Zai yi albashi amma ina kyauta zaton mm, insha Allahu ko da za mu shiga a supreme court wajen adoption zai kai ashirin da wani abu ga wata saboda waɗannan kwanakin da suka ja baya hmm. na filin lately amma sun yi filin cikin lokaci amma sun ja abin baya suna bayan time a notice of appeal ɗinsu don mun karanta mun ga abin da suka ja duk shirme ne kuma idan aka je za su ji <laughs> za a masa wanka da ruwan zafi a can eh, eh. alhamdulillah eh aya <laughs> Eh. Eh. gawuna garo gawuna garo ka alhamdulillah dan ta kala dan mai sa dan da mukiya suka kashe ya dawo saboda karfin kurwa a na ma magana a haka maganar take to amma me za ka kara ga yan kwankwasiya su yanzu su yi hankuri su jira lokaci zanga-zanga zanga-zanga baya sa ba irin fitinar da ba a yi ba a kudu akan innan dukanu mm. amma har yanzu iya tsare Hmm. babu kuma yadda za a yi nasara idan da za a iya kotu wai dan kayan wai ka ce wai kayi zanga-zanga wai united nation united nation me za ta yi ta sai da aka yi zaɓe Nigeria. independent ba sa da labari 1960 muke muka samu independent a Nigeria? in ba sa da labari bincika ko su tambayi iyayen gidansu. Mun kula 'yan mamure.